An yi kira wa matasa da su nemi sana'ar yi don rufin asirinsu da na al'ummarsu. Tsohon ƙaramin ministan sadarwa a Najeriya Ibrahim da Suki na Kande ya ba matasan shawara yayin gudanar da addu'o'i na musamman ga waɗanda suka rasa rayukansu a rikicin da aka yi a cikin garin Jos a shekara ta 2008. Addu'o'in wanda al'ummar cikin garin Jos ke gudanarwa kowace shekara an yi shi ne a babban masallacin birnin na Jos a nan jihar Plateau. Ibrahim da Suki na Kande wanda ya shugabanci taron ya ce taron na tunatarwa ne kan waɗanda hukumomin wancan lokaci suka aiwatar da kisan gilla a kansu saboda sun fito suna neman adalci wa al'ummarsu. Mafitarmu ita ce mu matasa maza da mata don Allah ku yi ƙoƙari ku nemi sana'a da daɗi a je a yi makaranta ta boko amma kana makarantar ko a university ne ko a polytechnic ne to ka kuma yi ji kana koyon sana'a Sheikh Khalid Aliyu, babban sakataren kungiyar Jama'atul Nasiral Islam ta ƙasa, wanda ya gabatar da makala a wurin addu'o'in, ya buƙaci haɗin kai ne tsakanin malaman addini, 'yan siyasa da sauran al'ummar cikin garin Najas. Iyayenmu sun yi zumunci, sun so juna, sun tallafa wa juna. To saboda haka dole dole mu yi kan adalci. A muna jin hankalin gwamnati abin da yake haƙƙinmu ne a bamu. Shugaban al'ummar Jos Alhaji Garba Abdulkadir wanda Malam Sani Mu'azu ya wakilta ya jaddada muhimmancin tarihi don ba al'umma sanin inda suka fito da inda suka dosa. Wannan rana tana da muhimmanci a gare mu. Rana ce da lallai ta shiga cikin tarihinmu a matsayin al'umma. Lallai mu san cewa a cikin neman 'yancinmu a matsayinmu na al'umma an gallaza mana an maida mu second class citizen mutane da ba mu kai wato sauran al'umma na gari ba menene ya biyo bayan wannan abin Allah ya sa samu ci gaba canjin da aka samu ya sa a yau muna naɗa gwamnati Shugaban kungiyar gaban al'ummar Jos wato Jasawa Alhaji Shehu Masala ya ce za su ci gaba da shirya taron addu'o'in kowace shekara. Mu jawo hankalin junanmu mu tari irin wannan ranar, mu tuno ranar zai dinga dora ma kan addu'a da muke musu kullum ba za ta dishe ba za mu ci gaba da musu addu'a Allah ya rahamshe su Allah ya gafarta musu amma muna da abu guda ɗaya kwakwara in har za a yi amfani da dimokuraɗiyya a Najeriya babu gwamnatin da za a yi ta Plateau State babu mu a cikin ta insha Allah Taron addu'o'in wanda ya samu halartar ɗaliban sakandare da dama da ƙungiyoyin mata da matasa, an kuma gudanar da karatun Alkur'ani mai girma da addu'o'in zaman lafiya. قالوا na أصناما فنظل لها عاكفين زينب a Najeriya.